ci gaba da darasin wannan littafi mai albarka alfikhul muyassar fi dawil kitabi was sunna a darasin da ya gabata mun kammala littafi na shida wato kitabul jihad a yau za mu tashi a littafi na wato bakwai wato kitabul mu'amalat wato littafin da ke bayani akan mu'amaloli iri daban-daban ويشتمل على ثلاثة وعشرين بابا wannan littafi yana daga cikin babukan da suke da tsawo a cikin wannan littafi gaba domin ya ƙunshi babi babi har guda 23 an gane ko a babin mu'amala domin mafi yawancin al'amura da ake yi tsakanin al'umma yana shiga babin to akwai babuka guda 23 insha Allah cikin wannan littafi na mu'amala babi na farko daga cikin babi na mu'amala shine fil dangane da kasuwanci an gane ko wa fihi masail a cikinsa shi ma akwai matsaloli. almasalatul ula mas'ala ta farko ta ta'riful bai'i wa hukmuhu wai me ake nufi da kasuwanci sa'annan menene hukuncin kasuwanci an gane ko na farko ta'arifu malam yace al-bay'u fil lugha abinda ake nufi da kasuwanci ko cinikayya a larabce shine akhdhu shay'i wa i'ta'u shay shine karban wani abu ka bada wani abu mana ka bada wani abu ka karbo wani abu wannan shine a larabce kenan ka bada kuɗi a baka alewa ba ni baki in baka manda ina fata ana fahimta wannan shine da larabci ma'anan albayu abin da ya zama ka ba da wani abu aka baka wani to kun yi albayu wa fi a shar'ance kuwa abin da ake nufi da albayu malam ya ce mu mubadalatun bimalin ko biwadalatun malin bimalin shine wani irin mubadala wato yarjejeniya ta baibiko ka ba da wani abu na dukiya da kuma wata dukiyar da ba mana bayar da dukiya maimakon wata dukiya idan aka ce dukiya mun san ba sai kuɗi ba ko ya ɗauka abubuwa da yawa mana malin bi malin a yi mubadala mana canji na dukiya da dukiya walau fi zimmati ko da a matsayin bashi ne an gane zan baka abu ka bani abu abin nan da ka bani shi ka bani ni wanda zan baka yana zimma ta mana ban riga na kai ga bakan ba amma na yadda na sani yana kaina kaga kaman bashi biyar kana fahimta sannan kuma au manfa'atin mubaha ko kuma wani abu na amfani wanda yake na halal halar ta'abidi wanda yake yana nan a wanzu a tsakaninka da wani kun yi mu'amala akan wani abu wanda yake na halal ne mubah an fahimta wala Allah abinci ne wala Allah ƙasa ce wala Allah gona ce wala Allah abun hawa ne abin da ya zama to mubah ne ba giya bane misali ba alade bane ba kare bane ana fahimta sannan kuma gairar riban ya zama ba riba ce an gane ko sannan wa qardin ba bashi bane ya zama garba saboda shi bashi daban yana zaman kansa alqardu shine bashi ko rance an gane ko to wannan za ka samu irin wannan mu'amala a tsakanin mutane to ya to wato an samu albai'u wa shira me hukuncinsa albai uja'i sai da sayarwa wannan halal ne ya halatta liƙaunihi ta'ala saboda faɗin Allah ta'ala wa a halallahu bai'a Allah ya halatta cinikayya walima rawai ibn umar radiyallahu anhu da kuma hadisin nan da abdullahi dan umar ya ruwaito Allah ya kara masa yadda wanda yake cikin bukari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallama yace idza tabaya ar-rajulani idan mutane biyu suka yi cinikayya kaga kenan a ce akwai cinikayya annabi ya yadda akwai ko yace idan mutane biyu suka yi cinikayya fa kullu wahidin minhuma bil khiyari kowane daya a cikin mutane biyun nan da suka yi cinikayya kowa yana da zabi an gane kowa yana da zabi zabin mai malam ya tafarraka matukar basu rabu ba ni da kai mun haɗu mun tattauna wani business ga da ka a gidanka ko a gidana da muka yi magana muka ci gaba da hira ba mu kai ga rabuwa ba to muna da zabi ko dai kafin mu rabin nan in ce na fasa ga abunka ga kudinka ba ni kayana ko ka ce kai din ga kayanka ba ni kudina kafin mu rabu kowa na da zaɓin zartar da kasuwancin business ɗin ya zama deal ya zama seal ko kuma a'a fasawa matukar muna tare ba mu rabu ba za mu iya yin wannan wa kana jami'an annabi ce duk suna nan gaba daya amma mun kulla dil da kai mun yi sallama to sai an jima to sai Allah ya kai mu sai mun hada gurin kauce na wuce to ba dama kuma yanzu in zo daga baya in ce na fasa kai ma ba za ka zo ka ce ka fasa ba tunda mun wannan gurin da muka kulla jirgin ya mun mahallin shahid an kulla ne cinikayya annabi ya ce in aka kulla kaga akwai wato cinikin a shar'ance sannan har ma gashi yana da wani sharadi na cewa ana da zaɓi matuƙar ba a kai ga rabuwa a majalisin da aka kulla wannan cinikayyan ba daga cikin dalili na hukunci akan wannan cinikayya malam ya ce wa ajma al na ala jawaz bai ifin jumla a takaice dai musulmi gaba ɗaya sun yi ijma'i akan halaccin yin kasuwanci a dangule a ganka da wani abu ya aka yi maganka da kaza ce siwa wa yi? kowa ya yarda da wannan amsa ce mai kyau kuma ana saye ana siyarwa ya za ka yi da wannan zan saida ne a kasuwa yake na sayarwa ne duk gaya an san ana yi musulmi duka an yi a kan wannan ana yin haka wa hajatun nasi iyatun ila wujudi bukatuwar mutane tana nuni akan cewa lallai akwai kasuwanci zan iya ganin abinka ina bukata in saya za ka yi ganin abuna kana bukata ka siya bukatan mu ta nuna haka ana yin haka ko malai ya ce li'annal insana hataji ila ma da zai rikki domin shi mutum a dabi'arsa yana son abin da ke hannun wani haka ne dabi'ar mutum kenan zai ganin wata hularka wani takalminka wani agogonka wani rigarka wani gidanka wani filinka wani motarka wani kazaɗinka ko ba ka bane wata kazarka wani ragonka ko ma dai ne ko ba ka ba ya ji kuma yana sha'awar abin to kaga sai aka kulla aka samar da wata hanya da zai iya mallakar wannan abin da ya samu ta hanyar ya yi ciniki da kai ko kai kuma ka bashi ka karɓo wani abu a hannunsa maimakon wannan abin da za ka bashi wata ta'allaku bihi maslahatuhu hamukallah kuma maslahar ta tana amfara da abun an fahimta tufafi na sun lalace sun tsufa sun yayyage ina da buƙatar sabon ɗinki sai na ganka da yadi na sayarwa yanzu ina buƙatar yadin nan ko raina na son shi amma ba na bane na waye naka ne maslahata tana buƙatar wannan yadin domin ina buƙatar shi don ya rufe mun tsaraici na ga maslaha tawa ce ina bukata kai ma kuma dama ka zo da shi kasuwa ne kila a shago ka ajiye ko kaza dan ma dan mabukaci ya zo ga sanan dukan su na sayarwa ne ba ka sa bane a shagon ka dan kai ado da wannan yadin misali haka kalma haka huluna haka kaza haka kaza ko ma menene an gane ku duk wani abu da wannan littafi ne muke karanta ko ba ka bane wannan littafin nan ba ba noma shi ake ba me ake yi ana buga shi ne a je a zuba su a cikin bookshop ga sunan iri-iri wanda kake so an ajiye ne dama dan irin ka kai da kake bukata sai ka zaɓi da irin littafin da kake so sai ka je ka siyo shi sai ka bada wani abu sai a baka littafin domin kai kana bukatar littafin shi kuma mai littafi kudin na kai shi bukata ana fahimta malam ya ce wala wasilata talahu ilal wusuli ilayhi kuma lokacin da kai dan adam kaga wani abu a hannun dan uwanka baka da wata hanya da zaka samu wannan abu ba za ka zo ka ce ba ni yadin nan ba ba ni littafin nan ba ni kazan nan naka ka dauke shi ka tafi da shi dan kana dauka sunan ka barawo ba naka bane baka da hanyar da zaka samu wannan abun wa tahsilihi ka samar da shi bi tariqatin sahih ta wata hanya ingantatta in dai ingantacce hanya ne wallahi sai dai ta hanyar ka siya ko kuma ya baka kyauta in ba haka ba sai dai ka sata ko kai kwace ya ce illa bilbai ya ce sai ta hanyar saidawa saboda haka faktaba sai da fi jawazihi sai hikima ta rayuwa na ɗan adam da ɗabi'arsa ta kunshi halaccin a yi wannan mu'amalar da jin daɗin rai zai fito ya ganka da yadin nan na shagonsa a jikinka ka ɗinka ka saka yi maka kyau kyan da ma ƙila shi in a jikinsa ne ba zai maka kyan ba kuma ya ji daɗi ya san ba ta kai ba siya kai a wurinsa kuma haka bane wa mashru'iyyatuhu kuma shari'a ta zo da shi ta yadda lil wusul ila al ghadbi al-matlub dan mutane daidai ku kowa ya kai zuwa ga manufar da yake so ya kai ga ni yanzu na zo kasuwa na kasa kaya na kudi nake so shi yasa na kasa kayan sayarwa shi kuma wanda zai zo guri na ya sayi wannan kaya abin nawa yake so ya kaga zai samu biyan bukatarsa ya ga abin da yake so a gurina ni ma na samu biyan ta dan ya kawo min kuɗi ba ne ba na ba shi ya bani shikenan wannan ma ya zo ya karba ya tafi wannan ma kowa haka ake to wannan wato shine cinikayya da kuma hukuncin sa a shar'anci al-mas'alatu thaniya mas'ala na biyu a ƙarƙashin wannan babi arkanul bai wato rukunnan kasuwanci kasuwanci na da rukunnai jama'a muna kasuwanci ne ba mu san meye rukunnansa ba ko ba haka ba wannan hukunci da muka karanta yanzu wani abu ne wanda ake cewa min al darura ala ko da mu karanta wannan ayar ko mu karanta wannan hadisin ba dama mara ya ce ɗabi'an mutane haka suke an saba kowa yanzu ya san ana kasuwanci ai so da za a ce wani ya kawo hujja akan kasuwanci kira ba zai iya kawo ba amma ɗabi'a sa da shi ma dan adam ne ana kuma yi yau da kullum ya san ana yin haka amma a ilmance hujja da dalili na babu to shi sa duka wannan mai sauki ne amma wannan sharaɗi da za a faɗa yanzu wato rukunai shin da yawan mu ba mu san cewa kasuwanci yana da rukunai ba yana da wasu bangarori da su ne kasuwancin ke ginuwa a kansu wanda sai da su arkanuhu rasa farko dai malam ce ku sani rukunan kasuwanci guda uku ne rukuni filas ɗinsa an gane ko ya ce aqid aqid ne mai kulla cinikayya aqid kenan an gane ko shi kuma aqid din nan waɗanda suke kullawa ila da ni da kai masu wa, duk da malam zai yi bayani da kansa sannan wa maqudun alaihi da abin da ake kulla cinikin a kansa shi goods din da za a saida rukuni ne don bai wa a ce an yi kasuwanci da wa aka yi kasuwancin akuwa ya yi haka dole sai an samu wanda suka kulla cinikin nan akan mai aka cinikin ba komai zai yi haka dole sai an faɗi sunan wani abu dai wanda shine aka siya ko aka saida shine ma'udun alaihi wanda za a kulla cinikin akan shi sannan wasiqatun da siga shi ma yana da siga yadda abin da aka faɗa kila sai mun da wannan hular taka na saida maka na karba a na saida maka da wannan motar tawa a ban siya ba sai an samu wannan sigar na abin da aka faɗa na karba da yadda na siya ka siya shi za ka ganin ana yin ciniki ko har ma za ka ji yana cewa in sa suna ko ciniki za mu yi <laughs> duk dai wannan ya fito daga baya amma dai abinda aka sani kawai a kasuwanci ka faɗi gaskiyan kuɗin kayan ka kawai shi kenan shine abin da shari'a take shi mutane su zama masu gaskiya ya yi maka kawai gaskiya a bai yi ba shi kenan kana da damar neman sauki ka nema ba laifi ba ne a shi kenan babu sauki kayanka ita bi malam ya ce fal'aƙilu yanzu waɗannan sharaɗa guda uku ana so a ɗauko su ne a ɗan fashe maka su ya ce masu ƙulla ciniki ko mai ƙulla cinikin nan ya shimalul ba'i wal mushtari ka jiko ya ƙunshi ni da kai mu ne al'aƙil wanda muke ƙulla cinikin ni da kai ne da mai saye da mai siyarwa shi ne alba'i al mushtari wal mushtari alba'i shi ne mai siyarwa al mushtari shi ne mai siya su ne al'aƙil rukuni na farko kenan sai an samu mai saye da sayarwa abin da za a siyar a ce ciniki ne to ka tabbatar da akwai rukunin nan guda uku a jiki duk inda aka ce an yi ciniki ba wanda ya siyar ba wanda ya siya a ciniki ba rukuni ya faɗi kuna lura baya ga nan wal maqudu alaihi da ake kulla cinikin a kan shi dole a same shi menene wannan shine almabiyar abin saidawa ga rukunin farko al'akil ma'ana da ni mai siya da kai mai saidawa ko da kai mai saidawa da ni mai saidawa da kuma kai mai siya misali duk wanda da ya juya ya zama nan biyun wanda su ne za su kulla abin ga su an same su to amma kuma sai aka ce babu abin da aka ciniki a kan shi to me kenan na kai. wai da wane da wane sun yi ciniki to ya suke cinikin me suke ciniki iska ba abin da aka ciniki ya ga ba rukuni dole sai an samu akan me suke ciniki shine ma'aqudun alaihi din kenan al wato abin da ake aka aka so sai dawo ko menene sai an an san shi rukuni na biyu kenan wasiqatu siga kuwa rukuni na uku da ake bukata shine hiyal ijabu wal qabul wato yadda da karɓar abu wannan wayar na sai da maka da ita naira ɗari ne sai ka yadda na karɓa na siya ko dai ɗazu dama malam ya faɗa a definition ko ka ba da nan take ko kuma ka yadda cewa yana kanka ko a matsayin ka aminta ne ya zama bashi ne za ka biya a wai ka zo ka nemi rance ba ne shi yasa ita cire rance a ciki a wannan an riga an kulla na yarjejeniya mun yi ciniki na baka nan take ko kuma a matsayin zimma yana kai to sanda na ce na sai da naira ɗari yanzu wannan kalma ce na faɗa siga ce muke yi naira ɗari na baka wannan waya a kaban mun tamanin a kaban mun casa'in ƙara za a ni ne ɗarin nan zan sai da maka sai ka yadda sai ka karɓa a matsayin ɗari wannan shi ake cewa siga a samu ija ni ɗin in ji na yadda na sai da a ɗari ko kuma sanda ka taya ka ce a tamanin na ko kuma kai ka ratsa a ɗarin da na ce ina fata kuna fahimta a samu yadda da karɓar abu kuma da kai ka yadda kuma ka karɓa a raka ce to na yadda bishe kaki ka ki karɓa babu kabul za samu ijab amma ba samu kabul ba bai gama cika ba su da ana so a yadda na yadda ka yadda kowa ya karɓa yadda da abin da aka yi ne a kansa to waɗannan sharaɗan guda uku su ne sharaɗai na kasuwanci a kowane irin kasuwanci ga ya ko da na hatsi ne ko na menene an fahimta a komai fa inda mu'amala ce zai zo za ka gani a cikin babin mu'amala har auratayya ai aure babi ne na mu'amala sarakin ya ta kaza a rage mana kun san halin da ake ciki a kudan ƙara kaza ko ba yin haka ba a taya saraki <laughs> har a zo a daidaita to daga cikin babin mu'amala aure kasuwanci ne domin kaman kasuwa matan ne ba bai ba ce fa sai ka dauka an ce kasuwa ta eh kai ma kuma sai da ka bada wani abu sannan aka mai aka baka ita wani batun kayan daki ko kaza wannan kamaliyat ne kawai don ku ji dadin zama aure an fahimta amma ba wai bai ciki shi ba ruwan shi ba shi ake kallo shi aka ba daga cikin sharɗin auren babu cewa kayan daki bai dama ba za ka wata ta zauna tana yawa a titi ba sai aka sai za ka wata wurin kwana kawai bukka za ka ajiye ta sai ka sani ko ba ka bane za ka je ku kafa katako ne ka sa rumfa ku rika kwance a ku dan kare daga rana duk wannan wannan ruwanka amma la hau illa bi sadaqin wa waliyin wa shahidi adlain ko shine abin da ake magana a samu sadaki abinda da ka bada kenan ita kuma sai ta karɓa sadakin ta yadda ta saida maka da kanta ko ta miƙa kanta a matsayin ka mallake ta kai kuma ka miƙa mata kuɗinka a matsayin ya nata ne halak malak muƙabil ɗin mallakarta a samu shaidu ko ba ka bane a samu waliyi domin mace ba ta aurar da kanta me yasa ba a ce wakili ba saboda shi wakili bai da biki karfin walittaka ba kai mijin za ka iya karban ka da kanka in ba za ka zo ba ne sai ka ce to ga wani ya wakilce ka al'ada ce ta ta malam bahaushe saboda yana da kunya an fahimta yana da kuma girmama na gaba da shi sai ya wakilta mahaifinsa ya wakilta wansa ya wakilta kaninsa don ya je ya karban masa auren amma dai shari'a ta yadda ka zo da kanka ina angon ga angon nan da kanshi ya zo shikenan ga uban yarinya nan shine wali na baka auren yata ya ce na karba kaga an samu ijab wal qabul ya yi ta sadaki to malam sai ci gaba da bayani akan wannan gaba na uku wato akan rukuni na uku din shi al-ijab wal qabul na siga din nan da yake magana sai ce al-ijab ya yake nufi da ijab a ciki a cikin siga ya ce allafzu sadiru min alba'i wato wannan lafazin da yake fitowa daga bakin mai saidawa shi ne ijab mana ya yadda ɗin zai saida maka da abinsa ka an ya ƙul kamar ya ce bitu na saida maka kan ya furta wannan kalmar na sayar na yadda kawo kaza kaga ai duk wani abu da ke nuna shi din ya yadda da abin da yake so ya ce ka bashi ko to alqabul din kuma shi kuma al-lafzu sadiru min al-mushtari daga gare ka zai zo kai mai siyan ya zama ka karba abin ka yadda da wannan price din zaka aka ambata yace ka an yaqulu kamar yace kai kuma ka ce na siya kaza ina fata kuna fahimta wannan shine ma'anar Al'ijabu, ijab wal qabul wato siga malam ce wa hadhihi hiya sigatul qawliya wannan shine siga na magana da baki akan samu siga da baki akwai wata siga Ƙarƙashin wannan sigar ta kasu kashi biyu akwai siga fi'iliya wannan a aikace ne action ɗinka ne siga ne amma da action wannan da baki ne ita kuma ya take ya ce fahiyar mu'aqatu ko mu'aqatu shine badawa nawa wannan dari biyu ne kawai sai ga sau kashi kuɗi a karkarkarkar dari biyu sai ka mika ba wanda ya ce komai iya da aka ji kuɗin ne kawai sai ya baka dari biyu kawai sai ka karba a aikace kawai sai ka mika mace yasa a ku yanzu ba aiki kuka yi ba ba wanda ya ce ina eh, karba na yadda kaza na siya aikin ku ya nuna wannan shine mu'ata badawan wahiyar akhdhu wal shi shine karba da mikawa ya baka kai ma ka karba kun yi siga a aikace ka an yadda fa’al mushtari mana sir'a ilal ba'i kamar yanzu abin da yake faruwa a manyan shaguna za ka tashi ka je manyan supermarket waɗanda suke da kaya manya-manya ko ba ka bane yake yake faruwa wasu daga cikin kayayyakin zaga kudin su amma na ji haka ne allin liga kudin kaza ne kana kallon kudin kawai ka wani kayan ma babu kudin a jiki amma kai yanzu ka je da kana da wato yakinin wannan abin za ka iya saye sako nawa ne sai ka ɗigo kaya guda goma ko da ka zo da items ɗinka kana zuwa kan kanta kawai sai ka miƙa kawai sai ɗauka sai kanga kar yaji tap yanzu yana ta yana ta ɗauka yana scanning sai ya tara kuɗi ce nuna kuɗin kaza kawai sai ka ba da katin ka ko ka shigo cash ko ka miƙa ba tare da ba ce wai nawa nawa ne wannan ba haka ne sai kawai ka miƙa kawai shi ma sai a miƙa maka kawai ka fita an siya wannan siga ce fi'iliya a aikace aka yi shi yayi Sharaɗi ne na kasuwanci saboda ka yarda da price ɗin da suka bayar kai masu su sun yarda cewa ka biya wannan kuɗi sannan suka baka kira ma ha ka dan takarda wanda yake kamar fatura ne yake ce fatura da Hausa kamar receipt ne wanda in ka zo zai fita ya nuna cewa ka sai abu kila ma sai ka dawo gida ne zaka ga ashe wannan gwangwanin madaran da na siyo kudin shi kaza ne wannan toothpaste din kudin shi kaza ne wannan kazan ashe kudin shi kaza ne a jiki zan da ka zo siyan ma duk ba kamar san ba ne kai dai kawai ka biya wani lokaci wani yana nan a bakin kofa ma sai ya dan bula ko ya dan yaga dan kada an jima ka dawo ka ce ai baka dace kayan ba ko ba sai wani duk dai wannan kuma abu ne ake saboda tsaro haka ne to so da haka wannan shi ake cewa siga a aikace an gane ku. malai yake cewa fa yutihi iyaha biduni qawlin ya zama ya ba mai siyan kudin sa ba tare da an yi magana ba da yawa irin wannan kasuwancin kamar yadda na bada misali a manyan supermarket din nan ba wata magana ko ana magana ba ai magana kawai ka miƙa kudi kai dai ka zo da kayan ka zuwa zuwa maka alaida sai ka miƙa kudi kai tafiya ka ce taki wasu kashin ka kawo ko suna kallon mutum ya kacin kudin shi ka zane eh wani lokaci suka fada in babu amalli wasu ma ba komai suke wannan ba yawanci za ka ga ba cika wannan ba ni dai yawanci a wasu kasashe ne yake ganin sukan manna lardin ma wasu suna manna wasu ko ba su manna wani abin ya zo amalli wani abin ya zo babu amalli manne yana iya eh, sosai ma sosai kuwa yana iya tambaya wannan aidi yana daga cikin wato siga eh sai su banna. to amma kuma na kantan suna kuskure za ka yi zuwa ka je da an rubuta a jikin kantan an manna dala goma an daura shi a sama amma kila su na kasan suke nufi sai kuma ka ɗauko na saman ka zo da shi a tunanin naira goma ne sai ka je na kasan kila naira ɗari ne <laughs> to eh sai da su ne su a gurin su suna nufin na kasan shi ne kudin ba na saman ba su a gurin su haka ne to wannan na manna a jikin kantin yana ɗari fitarwa gari a manna shi a jikin kayan a jikin sila da yake mun yi wannan magana na wannan yana da kyau idan abin da mutum ya siya wani hukunci ne yake shigowa nan yanzu nake so faɗa mana na babin kyauta malamai suna cewa yana da kyau a kula da cire kuɗin kaya a lokacin da kayan da ka siya don kyauta za ka bayar in kyauta ne kar ka kai wa mutum kyautan turare da kuɗin turaren a jiki a manna a jikin shi Eh, gaskiya ko ko ka kai masa agogo ga kudin agogon ka siyo masa wani agogo mai kyau ko turare mai ƙanshi ya ji daɗi kai ko mata ka ce ka ji daɗin ƙanshin turaren nan ka aiko ina jin daɗin turaren nan wallahi kai ta za ka za can kawai sai ta ga ga kudin na amanna shi naira dubu ɗari ɗaya eh, eh, naira ɗari biyar ce wannan ƙanshin ma turaren nan ɗari biyar ya ce mu to ka gara ba a ma ko na gaba ne lokacin da kaga matar ta fada ta ji dadin kyautar da kai mata to lokacin wannan ƴar ƙaryar nan sana iya shigowa ke hmm annan turaren in na ga miki inda na samo shi a ƙarshen shagon alhaji wani a kasuwa da ƙyar shi kaɗai ya rage a shagon saboda ma an sanni ne aka ba sauran mutane haƙuri mu hudu muka zo muna son turaren nan aka ce a ni na riga su zuwa na fi kamala <laughs> kuma yanzu wannan turaren nawa zai ke hmm. wannan turaren ai kudin kuma ba a cewa komai ai kudin turaren nan ya isa mu ci abinci so bakwai a yi cefa ne in ka gana ma ka faɗa in ka gana ma ka gaggaki faɗa duk da haka ka cire duk da haka ka cire ba a bari shi ba ka san yana jiki ba shi ke da zai yi aikin da baka sani ba yi abinda yake faruwa shine ana so duk wanda Hadiyya. ya ji daɗin hadiyya. an fahimta duwanda ya baka hadiyya na farko ita kanta hadiya abin girmamawa ne kyauta ana girmama ta ana karɓar ta daga wajen kowa wanda yake sama da kai zai iya baka kyauta wanda yake kasa da kai zai baka kyauta ya ma baka zaka ji daɗi to amma ganin kuɗin amanni ila kai ka fi ƙarfin wannan sai ka raina abun kuma shi ka kantar da kyautar shine abin da shari'a ba ta shi so yake shi kuma dan ka gani akwai wannan in dai saboda babi ne na karantarwa ka nuna masa kimar abu ba wai don so kace kai fariya kaza ba to kana iya barin shi amma dai lallai a kula da shi a kuso da yawa cirewan shi ne ya fi a kan barin. in akwai wannan maslahar na akwai wanda za ga irin yan Allah mu bala ba su damu ba masu banzatar da abu an fahimta ana iya yi duk za ka iya mai tsada ne ba kai wata da shi duk za ka iya faɗa masa musamman Allah ya kyauta to wannan siga kun ga kamar yadda na faɗa a ƙarƙashin siga duk da shi malam ba wai ya faɗa ba ne a bayanansa yadda shari'a ta zo da shi ne zama kamar cewa siga ta kasu kashi biyu ko akwai filiya akwai ƙauliya mana akwai a aikace akwai kuma wanda za a furta da baki yawanci wadda za a furta da baki ita ce ake a kasuwanni na yau da kullum da ake zuwa domin magana ake yi E, ai ta yi ma yawanci kuma iliya shi ne wanda ake a manyan supermarket na masu kudi <laughs> kasuwan masu kudi eh Allah ya shirye da mu mas'ala ta uku a ƙarƙashin wannan babi har yanzu shine al-ishhadi Al-Albai wato kafa shaida yin shaida a kan kasuwanci an gane ku malam ya ce alishadu a al mustahab idan za a yi wani ciniki a sa shaida mustahabi ne an so haka da yana da amfani yace walaita bi wajib amma ba wajibi ba ne. ya ƙaunin hita ala, saboda faɗar Allah madaukakin sarki da Allah ce wa ashidu idza tabaya'tu ku sanya shaida in za ku yi ciniki wannan ayan malamai sun yi magana akan ta sosai domin laysat ala zahirihi zahiriha umarni ne an aka ɗauke shi ba a matsayin ba wajibi ba amma zaman shi musahabi shine mafi rinjayen ma'anar ayar ina fata ana fahimta domin yanzu ka san abin da ma'anar shi yake nufi na zahirinta in a zahiri ne in na zo shagonka kana sayar da kayan abinci da kayan masarufi da duk abu da ake gani yanzu ka ɗauka wannan shaguna da muke da su jikin masallaci ƙananan shagunan nan ke na haka idan fa na zo na siya ashana nawa ne kuɗin ashana to sai na kira shaida ya zama shaida na siya ashana ya kake gani na siya siga sai na kafa shaida kai ma sai an kira ne. na sai madara na sai sweet na sai kaza na sai duk wani abu ko mun kankantar sa na sai biredi akwai wahalarwa a ciki ko ba wahalarwa kaga akwai wahalarwa kaga a zahirinta wa ashidu idza tabayatun ba bai bane ai na bada abu ne aka bani abu to ba shine ya zahirin ta cewa wajibi ba a'a nan mustahabbin ne ana nufin manyan cinikayya na mu'amaloli da za a yi kamar yanzu ka gida kaga babban abu ne wannan ka fili babban abu ne ka sayi motar hawa ka saya wani abu ne wanda yake da girma ba irin wa'annan ƙanana ba sai a ce to kusa shaida shi ma mustahabi ne ba wai wajibi bane dan gudun kar abje a zo ya zamanto al'amari ya lalace Ramar Allah ta'ala bil ishhadi inda bai ubangiji ta'ala cikin wannan aya sai ya umarni da a kafa shaidu lokacin da za a yi cinikayya gaira anna hadha al-amra listihbab sai dai fa wannan umarnin ba na wajabci bane kun san muna da ka'ida cewa al'amuru ya kace lil wujub ko wato umarni na fa'idantar da wajabci to wannan umarnin ba wanda ke fa'idantar da wajabci bane mai fa'idantar da dole ne mustahabi ne istihbab ne malam yace bi dalilin qaulihi ta'ala me yasa wannan dalilin ko umarnin ya zama ba wajibi ba mustahabi ne saboda akwai wata ayar Allah ta'ala ya ce fa in amina ba'dukum ba'dan wannan ayar ita ta nuna mana musahabi ne wancan umarnin duk cikin aya ɗaya ne a jerin giyar magana ɗaya ne Allah ce idan an zo cinikin nan idan sashe ya aminta da sashe na aminta da kai wannan abin da za sai da min ba za ka cutar da ni ba ka aminta da ni wannan abin da zan siya a wurinka ba zan cuce ka ba maka cewa cewa kana kuna fahimta sashe ya aminta da sashe Allah ya ce fal yu'addi alladhi itumina amanatahu to lalle wanda aka amince masa din nan ya bada amana da aka bashi me ake nufi da bayar da amana mana kai ka rike amana ta hanyar ka saida min abu mai inganci ni ma in rike amana in baka cikakken hakkin ka na kudin abin da na karba a hannunka ba sai mun sace da ba kuna fahimta na daga ciki rubutawa da Allah ya ce idza tadayantum bi dainin ajalin musamman faktubuhu ko idan aka zo babu rubutun ba shine Allah yake cewa fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi itumina amanata wa a rabba sai a gaba sai ce fa in lam tajidu katiban farihanun ko maqbuda mana in ba zai rubuta bashin za a iya yin arrahan da yake nufi da rahan ne jingina da za a karba a hannun wani shi ya fara faɗa ma kafin wannan aya ko ba ka bane arrahan za mu yi ciniki ba za wanda zai rubuta mun je siyo mota ne a kwatano a lagos a wata ƙasa a guri kaza mun hadu to yanzu ya za a yi ina son in sai wannan ba da kuɗi kai kana da kuɗi to ba ni menene abin da za a bada a matsayin jingina rike wannan agogon nawa ko rike wannan wayar tawa ko rike kaza din nan a samu jingina na wani abin da za a iya karba a baka wani abin da kake bukata fadalla ala anna al-amra innama huwa amru ishar sai wannan aya ta nuna cewa wannan umarnin da ke cikin wannan aya umarni ne na nausarwa kawai a nuna maka ga abin da ya kamata ka yi ne an gane ko kyauti idan karfafa wannan mu'amalar don karfafa kasuwancin silin ɗinka wal maslaha da kuma maslaha a cikin cinikayyar kada wani ya cutu kar a cutar da kowa an fahimta malam ya ce wa an ibarata ibn khuzaima an karɓo hadisi daga umara ɗan kuzaima anna ammahu haddathahu yace amminsa ya bashi labari wa huwa min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallama shi ammin nasa yana daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annahu alaihi salatu wassalam cewa lalle annabi alaihi salatu wassalam ibta'a farasan min arabi annabi ya taba siyan wani doki a hannun wani balaraban kauye an fahimta lafazin faras shine doki annabi da ya sayi wannan dokin a hannun balarabe wastatba'ahu li yaqbida thamana farasihi annabi ya bida ta bibiyan sa dan ya ainihin wato karba ainihin wato kudin dokin sa asra annabi sallallahu alaihi wasallama afwan wastatba'ahu yace ya biyo shi eh na isti na na, na ne yace biyo ne dan ka karba mene dokin nan naka da aka zo ana tafiya annabi na gaba ya wuce shi wa asra annabi sallallahu alaihi wasallama sai zama annabi shi ke gaba tafiyarsa ta yi sauri wa abqa al-arabi shi kuma balaraban kawai yayi jinkiri yana baya bai sauri yanzu wanda ya siya yayi gaba wanda kuma zai karba kudin sa yana baya ana fahimta yace wa tafiqa ar-rijalu yata'arradu lil arabi sai gashi mutane su kuma suka rika zuwa suna bujiro ma wannan balaraban ƙauyen sun ga dokin a hannunsa don annabi bai karɓa ba amma sun yi magana ya yi ciniki ya siya tahoni biyoni dokin na hannunsa amma zai zo ya karɓa mutane kuma a hanya ba su san me ya faru ba faya sumuna hubil farasi suna taya masa wannan dokin ɗayan mun kaza su yan mun kaza shi balaraban ƙauye wa hum la yash'uruna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'ahu su kuma basu san ba cewa annabi alaihi salatu wassalam ya riga ya ce wannan doki ina fata muna fahimta kamar yadda yazo cikin musnad na Imam Ahmad malam yace wa ma'ana yasumunahu ma'anar yasumunahu din nan shine yatlubuna shira'ahu suna neman ya saida musu to yanzu anan mahallin shahid duk da malam zai magana da kansa da yace wa wajhud dilala ko zai magana da kansa kafin mu tafi ya nuna yanzu sanda annabi ya siya wannan dokin a hannun laraban kawai ya kafa shaida annabi za a masa aya a saukar da aya cikin qur'ani da aka yi masa wahayi da Allah ya ce wa ta baya atum annabi ya yi tsallaka aya da ake da ita kuma alhalin umarni ne na wajibi kaga ya nuna ta maka ba umarni ba ne na wajibi mustahabi ne shi yasa annabi bai yi wannan ba ina fata kuna fahimta inda za ku yin to ya fi ba ku yi ba ba matsala Allah ya ce wajen dilala abinda wannan ayat take nufi ko wannan hadisi yake nufi hujja annan nabi sallallahu alaihi wasallam ashtara al-farasa min al-arabi annabi ya sayi wannan doki a hannun balaraban kauye walam yakun bainahuma bayyina amma babu wata hujja tsakaninsa da balaraban kauye da annabi cewa an yi wannan cinikin annabi yana gaba shi kuma yayi jinkiri a bayan ma har ana ta tayawa waɗannan sahabbai inda sun san annabi ya sayi za su iya saya ne aka don ba a ciniki a cikin cinikin wani walau kanat wajibatun inda a ce rubuta shaida ko kawo shaidu a lokacin da yake filbai lokacin da aka zo ciniki irin wannan wajiba inda wajiba ne lam yashtari eh, ina wurin ne ya bace law kanat wajibatun filbai ko da yashtari annabi sallallahu alaihi wasallam illa ba da ishhad inda wajibi ne da annabi ba zai ce wannan dokin ba sai bayan ya kafa shaida sai ya kafa shaida وكان الصحابة رضي الله عنه يبتاعون في عصره صلى الله عليه وسلم في الأسواق sun kasance suna saye da sayarwa a kasuwanni a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walam yunqal anhu annahu amarahum bil ishhad ko ba a taba nakalto hadisi daga wani cikin sahabbai cewa annabi ya umarci sahabbai cewa in ka je siyo yadi a kasuwa sai ka rubuta sai ka kawo shaida ba ko in ka je siyo makami sai ka kawo shaida in ka je kawo kaza sai ka kawo shaida annabi bai taba ce musu sun yi haka ba saboda umarnin ba na wajibi ba ne wala nuqila anhum fi'lahu kuma su ma kansu sahabban ba a nakalto sun yi hakan ba suna saye da bay'a min al-umuri allati tukthiru bayna تكثر بين fi al الأسواق kuma saboda سيرة da وانا daga cikin ababen da yake yawan faruwa tsakanin mutane haka ne ana yawan cinikayya wani ma zai tashi da safe ya wanka ina zaka kasuwa ina yake ya tafi kasuwa Ko ba ka bane ko dai dan ya siyo ko kuma dan ya saida fi hayati yi miliyoyi a rayuwarsu ta yau da kullum an saba yanzu nan muna barin wurin nan zamu tafi gidajen mu ko idan muka je ne zamu shiri zamu kama yi wani ya tafi ofis wani ya tafi kasuwa ko ba haka bane shi kanshi ofis din ma albai wa shira ake a wurin domin aikin da kake zuwa ka je kai a ofis kai an sai lokacin ka ne ka je ba da abin da aka siya ne domin kai kuma a ƙarshen wata za a biya kuɗin wannan lokacin da aka siya falau ashhadu ala kulli shay inda a ce ashhadu ala kulli shay inda a ce sun kafa shaida akan komai za su siya da adda ila al-haraj wal mushaqqa da hakan zai kai zuwa ga wahala da takura inda na matsa da nan nazo ina so in sai kaza sai ina neman sai na nemo shaidar da zai zo ya zama shaida na sai kaza a shagon ka na sai biskit na sai buredi na sai ruwa sai na kafa shaida daga duk ba za a yi wannan zai zama akwai wahalarwa malam ya ce lakin in kanar ma'aƙudu alaihi minas safaƙatin kabira ta ji kamar yadda na faɗa amma in abin da za a ƙulla cinikin a kan shi daga cikin manya-manyan bil hanyar kasuwanci ne babban abu ne ya ce almu'ajjar ta saman wanda musamman ma a ce kuɗin sai nan gaba za a biya sai gobe sai jibi sai ƙarshen wata min ma ya ji ila tausayi cikin abin da yake buƙatar a samu ainihin wato karfafawa a kulle cinikin a kulle shi yana bukatar shaida gidan nan nashi an gani motar nan nasa, filin nan nasa jirgin nan nashi ina fata kun fahimta kamfanin nan nasa haka yana bukatar a rubuta a samu shaidu kaza to fa yan bagi kitaba su zalika wannan rubuta shi ma yake bukata a cikin rubutun kuma akwai shaida haka ake so wal ishadu alai a kafa shaidu lirruju'i ila alwathiqa dan a koma zuwa ga wannan takarda da aka rubuta din na tabbas a waqa khilafun karafai ne idan aka samu sabani a tsakanin bangarori guda biyu muna fata Allah dauki sarki ya datar da mu ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muka yi kuskure ko karanci ilimi Allah dauki sarki ya yafe mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah na'am

ciniki ya kullu domin ka ba da wani bangare na kuɗi ya karba rashin ɗiban kayanka gaba ɗaya ba shi ke nuna wayar da kayan ba kayanka ne har yanzu yanzu da kayan zai baka ya lalace a shagon kai ne kai asara ba shi ba ka fahimta su bai halatta ya da ba ya da kayanka ne ba tare da ka ba kana da zaɓi ne ko dai ya biya ka kayanka ko kuma kai ka haƙura ka karba haka malamai za su faɗa a cikin bawon kasuwanci suraka ba daidai ba ne sai da maka ka biya eh, kafin ba kan gama ciniki mana har ma ka ɗauki wani ɓangaren kaya suraka bai kamata ya sai da ba rashin sanin irin wa'annan abubuwan na hakokin kasuwanci da yana kawo ana faɗawa cikin irin wannan matsalar da ka faɗa fatan mu dama don a fahimta shi cinikayyan yana da ƙa'idoji yana da sharɗa ya za a yi kaza yaushe ne zan yi kaza yaushe ne ba zan yi kaza ba duk ne ɓangarorin biyu su sani da shi mai yin saidawan da wanda kuma zai siya da Allah ta'ala shirya da mu ya yi saka gaskiya ba nashi bane bai halatta ya dauka ba wannan abubuwan da ka faɗa da duma towel ana ajiye su ne don amfanin wurin dama duk wanda zai shigo bako ya amfani da shi ita fata ana fahimta amma tishu dama don kai ne babban aka aji ana canza shi sabulu an fahimta naka ne amfanin ka ne in ka kwashe abinka ba kai laifi ba a sata ba ne wannan amma wa'innan abubuwan da ka fada wanda shi dama ba a ɗaukarsa kowa na iya amfani da shi to da haka ba bai kamata mutum ya ɗauka ba a cokalin jirgi ai naka ne shi ma sau da aka sai a lura gaskiya kar ka ɗauko tawul ɗin wani hotel yawa bai ciki na kare ne sabis ne to a maka sabis da shi za ka iya kuma mantawa kai ma shi kenan wannan kaga kai ne ka manta a misali wani ya zai gama Wani sau saudiya sai kayan hatta kura shi da yawa a matsayin kai ne mai biyan mai harkar jirgi sai kira ka ce mana da allah ka ce na biya kuɗi ka gaya masa saboda tana kaburar da yanzu sai ka amsa masa cewa ka biya kuɗi ya biya kuɗin ne eh, sai ka amsa masa cewa ai wani ya biya kuɗin ni allah ya yi nashi iko ya amshi rayuwa kuɗi ita kuma sai ka zo ta ce an biya ta wannan kuɗin da a to ka ga ga jawo ka ga ba dalar ke na yi ya za ta yi ita tana da gaskiya an biya wannan da ya yi karyar shi ya kamata ya zo ya warware ta a to ya za ta yi kuwa a yi harga ya mutu goma na dama sau da dole ne shi wanda ya yi wannan a yi haɗa bakin dole ya zo ya bayanin cewa ba wannan bashin da take nema bai tabbata ba gaskiya ba ki muka hada da shi kawai akan ya ce an biya alhalin ba a biya ba ko ya ƙara mata bayani gaskiya ba wance bayan na biyan nan ma na ansha kuɗin ko kuma a ban biya ba gaskiya ba da gaske ba ne shi ke nan ta sani amma ka ce mata an biya kuma alhalin ba a biya ba kuma kai rai halin za a dole ka zo ta ce tana buƙatar a bata kuɗin ta ko a kai ta haji haji ne ko umara ne to ka gani ita kawai umarar ta shar tana da dama dole a biya mana wa ya ce ya karya ba daidai ba ne sai a faɗi gaskiya kawai a mu'amala wacce ki yi haƙuri zan biya miki umara ko ban samu hali ba ne insha Allah kuma ban manta ba ki dai rika tuna min lokaci bayan lokaci shikenan amma me yana zaka je ka samu agent ku haɗa baki da ejent? har ma ka bata lambar ejent din ka ce ta kira shi shi kuma ya tabbatar cewa an biya kuɗi a halin ba a biya ba kaga wannan ya saka kanka cikin matsala ba daidai ba ne an samu tawatsu'i a tsakaninsu kan ƙarya yanzu magada kansa yanzu an ja musu damuwa a ce yanzu babansa ana bansa bashin kuɗin umara <laughs> Allah ya kyauta a yi gaskiya eh to tun da dai ba kuɗinta bane shi dai ba ya ce ya biya bai yanzu ya zama naka tun da ba na wancan bane tun da shi yana da rai shi sa na ce shi ne zai warware matsalar ya janyo hankalinta ta dawo kake ne gaskiya ma ban bashi ba ya kare ta kansa kenan ko ya kubutar da wancan shi wancan ya je ya ji da karyarsa tsakanin shi da Allah dan ya yi shaidar karya ba a bashi ba ya ce an bashi eh sosai sosai kuwa ai tana da ruwa da tsaki ba dumu-dumu hukuma na gona abu a misar wanda ban mamaki eh duk abin da ƙasa ake yi shi kowane daga can fasa ya ɗan sa kuɗin shi a cikin sai ka gani haka ya kamata sai mu sha mutuwa za ku ci riba sai ce ai ba ka ci su ba za ya ce mu sha mutuwa za ku ci riba sai ce ai ba ka ci riba su eh daga can ba an kayyade yadda su yi shi dole an kayyade saboda ai talaka kai shawiya haka ya kamata a samu price control mu nan yanzu ba a yi kuma hukuma tana da jin ai ba ma misira ba ko saudiya suna da wannan biyoci kasashen laraba wannan duk kasar ta san me yake mata ciwo ai tana yin wannan amma mu ne kawai malam sai a hankali wato in na kalli kasan mu ko gani nike wallahi da kasan wani business ne wani kamar wani kamfani ne na business kawai kowa ya yaji abin da yake so kawai ba wai kasar ce tana mutanen cikin kasar ba shi yasa muka kasa muka zama haka dan siyasa kawai neman sai yake in ya zo ya hau kan madafin ikon sa mai ya za a yi samu ya za a yi ciri ba ba ruwan shi duk ba daidai ba ne duka ba daidai ba ne wallahi duka ai kare duk wannan ne matsalar da ake magana a kai na kai price control ba zai yi ba a gani Allah ya kyauta